kamfanin wawo ya kaddamar da wata manhajar waya a najeriya wadda mutane za su rika amfani da ita wajen kwashe bayanansu daga na'urar waya zuwa wata na'urar waya cikin sauki a cewar wawai wannan manhaja dai yanzu haka za a iya sauke ta akan wayoyi kyauta wannan manhaja dai za a iya amfani da ita wajen sauke duk wasu bayanai wanda suka hada da lambobin waya da hotuna da duk wani sauti kamar waƙoƙi da hoton bidiyo da ke cikin wayar hannu zuwa wata wayar kamfanin Huawei ya ce yana duba yiwuwar kirkirar wata manhajar da za ta iya amfani a kan baki ɗaya wayoyin da ake amfani da su na manhajojin Apple da Android. Kafin zuwan wannan fasaha dai mutane kan yi amfani da SD card wajen sauke bayanai daga waya zuwa waya. Wannan dai wata hanya ce mai sauki ko mai nagarta wajen ɗaukar bayanai daga waya zuwa waya ba tare da ɓata lokaci ba.